Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 25 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana jimu ne ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya a birnin kuma su za a mu ne ta alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da yamma, Baba ya Yakubu makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa Attorney General na Amurka William ba ya fitar da takaitaccen bayanin rahoton kwamitin bincike na musamman wanda jigon binciken nan Robert Mueller ya jagoranta da aka daɗe ana jira kuma ya ce shugaba Donald Trump bai aikata wani laifi ba. za kuma ji cewa gobara ta kona sama da gidaje 1,500 a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar borno inda wasu ma mutane suka yi asarar rayuka a cikin wannan wutar a don haka a yau za mu nemi ku kira ne ku bayyana muna ra'ayinku a kan makomar mutanen da suke zaune a wato a sansanoni 'yan gudun hijira lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kana ali mustapha sakwato zai shigo da shirin wato labarai na wasanni amma kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashim kumel bayan da shugaban amurka donald trump ya kwashe watanni yana cin mutuncin binciken da kwamitin rabin ke yi a kan alakar rasha da kwamitin kamfen ɗinsa a zaben shekarar 2016 yau litinin trump ya ce mai binciken ya yi aikinsa cikin daraja da ya wanke shi kan zargin da ya hada da kai da wato ya hada kai da rasha shugaban na amurka ya sha kiran binciken da cewa ta da kulle ne kawai amma ya ce sakamakon binciken da malla ya samar ɗari ɗari abin da ya kamata kenan a ce an samu Trump ya ce jami'an tsaron da suka fara wannan binciken tun kafin mai binciken na musamman ya fara a watan mayan shekara ta 2017 sun yi abubuwa marasa kyau da yawa kuma ya kamata yi a tuhume su a wani bincike a wani sabon bincike da za a yi kuma ya yi kira da abin da suka yi da cewa cin amanar ƙasa ne. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya katse ziyarar da yake a Amurka saboda harar roka da aka kai Isra'ila daga zirin Gaza inda ya karɓi babbar gudunmawar zaɓe daga shugaba Donald Trump ana dab da zai koma ƙasarsa a yau Litinin. Yayin da Netanyahu ke kallon ke kallo, Trump ya rattaba hannu kan wata doka da ke ɗaukar Golan a matsayin wani yanki mai cin gashin kansa na ƙasar Isra'ila. Netanyahu ya ce saka hannun da Trump ya a dokar yana nuna da yadda ya mayar da wato ya mayar da nasarar da soji suka samu ta zamto nasara ta diplomasiya. Wannan nasara ta zamto wani makami ga Netanyahu wanda ke fuskantar wato ke fuskantar zaɓe mai kalubalen gare shi bayan da 'yan sanda a watan da ya gabata suka bayar da shawara a gurfanar da firaministan kan laifukan cin hanci da rashawa. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rikicin siyasa a sudan ta kudu da kuma tashin hankalin da ke faruwa a wasu bangare na yankin afirka ya yi sanadin haifar da dabban 'yan gudun hijira da suka guje wa gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau gare su da 'ya'yansu yawancin sun nufi masar inda yawan su ke haifar da rashin abubuwan bukata ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira daga babban birnin sudan khartoum alhadi Usman ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya yi gudun hijira daga Sudan ne saboda tsangwama ta addini. Hadi ya yi aiki a matsayin marubuci kuma ɗan jarida har zuwa lokacin da 'yan sandan Sudan suka fara tsangwamarsa saboda ya yi ridda ya koma addinin Kirista. Bayan da ya kwashe makonni a ɗaure cikin cunkoso suna cin alkama sau biyu a rana an sake Alhadi daga nan ne ya gudu zuwa arewacin kasar ya kuma shiga masar inda ya tafiya a ƙasa da kuma hawa motar bas har zuwa cairo inda ya kwashe makonni yana kwana a bakin titi daga ƙarshe kamfanin kera jiragen sama na amurka bowen ya ce ya shirya ganawa da matuka jirgi 200 a ranar laraba ciki har da shugabannin masu gyaran injin da hukumomi a lokacin da yake aikin dawo da jirgin 737 max bakin aiki biyo bayan wasu hatsari biyu da aka samu kamfanin ya faɗi a wata sanarwa cewa yana aikin samun ganawa da duk matuƙa jirgin 737 max da kuma shugabannin hukumar kula da safarar jiragen sama kwamitocin da ke kula da harkokin juna na kamfanonin jiragen sama na hukumar sufurin sama a faɗin duniya da suka jingina jiragen 737 max a farkon watan nan bayan da jirgin kasar habashe ya hatsari binciken bayanan jiragen da aka yi ya nuna ya nuna wato ya nuna ministan sufurin habasha ya ce akwai alamu masu kama da juna a hatsarin jirgin indonesia da ya a watan oktoba wanda ya faru a habasha boeing da yana aikin sabunta wata manhajar jirgin wadda hukumar kula da jiragen sama ta amurka ta bukata a yi zuwa wata mai zuwa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla attorney general amurka william barr ya fitar da takaitaccen bayanin rahoton kwamitin bincike na musamman da jigon bincike na musamman robert mueller ya jagoranta da aka dade a najira akan ko kwamitin yakin neman zaben donald trump ya hada baki da rasha a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 ga alheri grace abdu da muhimman batutuwa da rahoton da aka gudanar don tsawon shekaru biyu ya kunsa wanda kuma shugaba donald trump ya ce ya yi ta ta cewa bita da kulli ne kawai ake mishi tare da cewa sakamakon binciken ya wanke shi kwamitin na mula ya gano cewa babu wata takamammar shaida da ta nuna cewa rasha ta yi katsalandan a zaben ko ta hanyar cusawa al'umma labarun karya ko kuma yi wa imel din tawagar yakin neman zaben hillary clinton kutse a cikin wasiƙa da ya aika wa majalisar dokokin amurka ba ya ce kwamitin binciken na mula ya gano cewa waɗansu mutane da ke da alaƙa da rasha sun yi wa ofishin yakin neman zaben trump ta yin bayanai har su biyu da zummar taimakawa kamfen ɗin na trump sai dai ba ya ambaci rahoton mula kai tsaye da ya ce kwamitin binciken ba shi da tabbacin cewa jami'an yakin neman zaben trump sun haɗa baki ko kuma aiki tare da gwamnatin rasha a katsa london da ta yi a zaben masu sa ido da dama sun yi hasashen cewa babban abin da yake da hadari ga trump shine zarginsa da yin babakere da hana doka aikinta musamman dangane da korar daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato james comey wanda ya yi wanda ke jagorantar binciken kafin a nada kwamitin mula sai dai ba ya ce shaidar da aka zayyana a rahoton na mula bata isa ta zama hujjar cewa shugaba trump ya hana doka aiki ba ba ya kara da cewa idan aka dubi matakan da shugaban kasar ya dauka waɗanda da dama ya ɗauka a gaban idon jama'a. Rahoton dai bai nuna wani matakin da aka ɗauka da a ganinmu ya nuna yin babakere da hana doka yin aiki ba. Sai dai yayin da ba wanda shugaba Trump ya naɗa shi yake yanke hukunci cewa shugaban bai hana doka yin aikinta ba. ya bayyana cewa rahoton na mula bai yanke hukunci dangane da batun hana doka aikinta ba sabili da haka kwamitin na musamman bai nuna wata matsaya akan batun ba bai nuna shugaban ya hana doka yin aikinta ba kuma bai wanke shugaban kasar ba tsohon mai ba shugaba trump shawarwari kan harkokin tsaron kasa mike flynn da tsohon lauyansa michael cohen da kuma tsohon shugaban yakin neman zabensa paul manafort suna daga cikin mutane 34 da kwamitin na maula ya samu da laifi sai dai su ne za su zama na ƙarshe a bisa ga cewar ba rahoton bai ba da shawarwarin sake tuhuma ko kuma ya kunshi waɗansu tuhume-tuhumen da ba a riga an bayyana wa jama'a ba bisa ga cewar ba a wasiƙa da ya aika wa shugabannin kwamitocin harkokin shari'a na majalisun dattijai da na wakilai. Ga fashin bakin da Aminu Yakubu Lame wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Ohio ta nan Amurka ya yi dangane da wannan rahoto na kwamitin mula. babu da bincika cewa ko President Donald Trump ko kuma kamfen ɗinsa sun haɗa baki da rasha nan su yi makarkashi a hillary clinton wato su shiga wato su infiltrating forces ɗin zaɓe na ƙasar nan to a game da abin da rahoton da muka samu muke samu dai zuwa a yanzu babu alamun cewa sun haɗa wannan kai da su gwamnatin rasha to amma kuma akwai wasu abubuwa wanda har yanzu ba mu sani ba tunda akwai abubuwa kamar cewa ko shi trump da eh, president trump wato ya yi neman shiga matsalan bincike saboda lokacin da ya koyi wancan wato tsohon darakta na fbi ko me. ya kore shi saboda wannan binciken ne so saboda haka akwai abubuwa da yawa tunda kaga rahoton duka rahoton ga alamu yadda muke ji rahoton ne wato peji peji guda ɗari takwas ne amma wannan kawai wato ya ba da sharhi ne akan peji hudu ya tura wa majalisar da ta ko majalisar kasa saboda haka na tabbata akwai abubuwa da yawa da su tunda kaga akan wannan babban matsalar cewa ko wato ya kori komi saboda ya dakatar da zaɓe To abin da mutane da dama suke mamaki shine idan ka duba a cikin wannan binciken da ake yi akwai mutane wanda yake suna da alaka da ainihin Trump din wasu ma suna cikin kamfen ɗinsa an same su sun yi hulɗa da rasha da sauransu kuma a kare a ce ba a samu wani abu wani shaida da ke tabbatar da shugaban ko kuma sun haɗa baki da rasha sun yi wasu abubuwa daban ba. wato in ba za an samu cewa shi trump ne shi da saninsa a kai wannan abun ba ko kuma da yardansa zai yi wahala a hukunta shi shi yasa za ka ga wato a yanzu akwai wasu a cikin wanda suka masa aiki wasu ma sun ɗaya ko biyu sa sun je kurkuku wasu kuma suna kan hanyar zuwa kurkuku to in su kansu ne kawai suka yi wato don su da wa trump ah, wato zuciya su ga cewa ya ga cewa sun taimaka masa wajen zaɓe don su samu cewa wani mukami a gwamnatinsa ba za a in ba a tabbatar cewa yana da hannu a ciki ba wato kamar cewa ya sani kafin a fara kuma ya yarda da shi abin da suke yi zai yi wahala wato a hukuntar da shi to madalla a gaida grace alheri abdu biyo bayan gobarar da ta tashi a sansanoni 'yan gudun hijira a jihar borno gwamnan jihar kashim shatima ya ce zai samar da motocin kashe gobara ga kananan hukumomin jihar don rage yawan gobara da akan samu a sansanoni 'yan gudun hijiran da dama gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya kai ziyarar gani da idanu kan gobarar da ta faru a garin ganzai da aka ce a rasa gidaje kusan dubu biyar da kuma rayukan mutane bakwai ya ce zai gina gidaje biyar ga waɗannan mutane da kuma kuma asibitoci da suka kone ga haruna dauda da rahoto akan haka a cikin kwanaki ko ba daidai aka dinga samun gobara a wasu kananan hukumomi kama daga karamar hukumar ganzai da gubiyau da marte da kuma garin manguno gobarar ta kuma lashe wasu gidajen yan gurin hijira da aka gina masu da ake kira tanti tanti har guda biyar a karamar hukumar gubiyau inda nan ma aka samu asarar mutuwar mutane uku da kuma wasu tantin guda 800 a sansanonin yan gurin hijiran garin marte sannan kuma wasu gidajen fiye da dubu hudu a garin manguno inda nan ma aka samu asarar rayukan mutane uku gwamnati ya dai zai garin gajiran inda inda kuma mika kayakin tallafi ga waɗannan mutane da waɗannan ibtila'i ya shafa dama abin da ke cewa a lokacin babban ne mun dauki matakai za mu kawo motocin kashe gobara na ɗaya kuma muna gina musu wajen dari biyar bugu da kari kuma gidajen da ake gina wa mutanen dari biyar din insha Allah za mu yi hanzari a gama mutane su shiga bugu da kari akan mu sake gina asibitin sunan nan nasu kwanda mu yi hanzari mu gama asibiti babba din a bude ta da kuma ita babban makarantar. na kuma tuntubi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno hajiya ya bawa kwalo game da aukuwar wannan ibtila'in game abin da take cewa abubuwan yana faruwa da wannan lakal gamin kusan hudu kaga ya faru a gajiram da jiya mai girma gabana ya je ya gaisiya ya jajanta musu kuma ya faru a manguno shi ma mun kai kaya jiya yanzu ya faru a marte camp kuma da gubiyo to wannan bala'i sai dai allah ya rufe asiri allah ya dada kara da kariyar shi me ne kuke ji ke haddasa irin waɗannan matsala na tashin wuta ne a irin waɗannan sansanonin yan gurin hijira abin da yake kara abin nan din na ɗaya yanayin dafa abincin su saboda al'adamu nan kowa yana rufe abincin shi yana ɓoye abincin shi sai su shiga cikin dan dakin leda nan hatan dama dakin na leda ne sai a fara dafa abinci a ciki shine babban matsala din haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti 44 na rana a nan washington yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko menene makomar mutane da suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira a najeriya shin za su koma garuruwansu ko kuma ya batun yake to sai a kira mu domin a bayyana mana ra'ayi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun kira ta farko daga jihar Kaduna wane ne a Kaduna? Salamu alaikum ba mai kuma hajjiyar nuna maka fata alheri. To muna sarin ka. Suna na Yakubu Dutch sabon wasu sabon daga nan garin Kamure Kulu zango kata local government. To Bala Yakubu muna sarin ka. Yawwa ni kan addu'a zan mayan gudun hijira saboda ni ma taba shafa na. Hmm. Eh, sai da motsa addu'a Allah Allah zaba masa mafita. Amin sun amin mun gode kwarai da gaske. Yawa to bari mu je a Gusau wane ne a Gusau? Kuma Sani ne daga Gusau. To baba bismillah. Mm, to da Allah ni ra'ayi ne shine game da gaskiya gwamnatin tare da Allah hawa ta kare diba tallafa ma 'yan gudun hijiran nan. Mm. Tashi tashi hankulan nan inda ya yi sauki to a tura jami'an tsaro su je su diddiba su gani a tura mutane gidajen su tsakani da Allah shi fi sauki. Mm. Don suna cikin wani mai hali 'yan gudun hijirar duk taimakon da aka yi musu na banza ne inda ba suna gidajen su ba. Gaskiya ne. gaskiya ba. to mun gode kwarai da gaske muhammad sani bari mu sake komawa kaduna wani ne a kaduna baba kuma mace barka da lasariya yawa a gaishe ka sunana murtala ana kiran ku da garin da ta tare tarihin najeriya to muna sarin kare murtala to a baba ku mace dole ne a kada jajircewa kuma abin da mu ga wannan gwamnati ba da fifiko shine cewa dole a dinga ɗiban jami'an tsaro akalla a ce duk shekara ko duk duk lokaci ban jami'an tsaro akalla a yi ba ga matasa a ƙasar nan ba aiki suna zaune kawai an gaya mana fa masarfa aka ce jami'an tsaron su sun fi yawan al'ummar su yawa a jikira Najeriya ga mutum al'umma ce duk akalla a shekara ko wata shida su ba akalla dubu ɗari. ya da haka har a ce da za samu jami'an tsaro shi ta ko'ina. Haka zai kara sa su yan gudu zai samu kwanciyar hankali. Yanzu duk kokari ko ake gare ko ma jikin da a gurin da suke zaune Murtala sai ka dan takaita saboda lokaci. Hmm. To da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske Murtala bari mu je Fataskom wani na Fataskom. Eh sai Hussein Sandawe ne daga Fataskom. To Malam Hamisu duniya na sarin ka. To ni da ra'ayi na haka abin da ke faruwa kan yan gudun hijira. Hmm. To fata na shine Allah ka musu karshe abin da ke faruwa da shi. kuma duk abin da aka ce ya shafi dan uwanka kai ma ka shafa wa gemun ka ruwa hmm. to fatan mu shine Allah ka musu gashi istilahi dai fa to mun gode kudai da gaske malam Hamsu bari mu je mu sake zuwa kuma Kaduna wane ne mutum na uku a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yawa a gaishe ka. Baba ya kuma ɗari barka da yammaci. Yawa alaikum Musa. sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan najeriya duniya na sararin ka bismillah alhamdulillah idan muka dauki muka dauki al'amarin yan gudun hijira gaskiya al'amari akwai matsaloli da wanda suke duk irin gatan ta da za a dan gudun hijira in dai a wannan kamfin ne ko a primary school ko a wani guri da aka killace tsakani da Allah hankalin shi ba a kwance ta ba ba kwanciyar hankali ba wani walwala ba jin daɗi kamar idan za mu ba da shawara ya kamata gwamnatin tarayya hmm. tun da muna da matasa ga sanan kuma sojojin nan da yan sandan mu gaskiya sun yi kaɗan jami'an tsaron Najeriya sun yi kaɗan a ƙara ɗiban jami'an tsaro a tabbatar da cewa an samu jami'an tsaron da za su iya wakana ayyukan su a wurare da yawa wanda ce mutane za su koma gidajen su wanda za a samu a samu damar ba su hmm. jami'an tsaro a cikin wayannan unguwanni karshe ne muku fata da kare Allah ka kiyaye mu Allah ka iya mana Allah ka ba mu zaman lafiya mun gode amin summa amin bari mu je kwanta gora wane ne a kwanta gora Baba Yakubu Makeri kana magana da injiniya mai gero Makeri kwanta gora jihar Niger. To injiniya muna sarin ka. Wato game da 'yan gudun hijira Baba Yakubu Makeri kuma da al'umma talakawa da masu kuɗi gaskiya kowa a rawar da zai taka. Game da 'yan hmm. gudun hijira ba wai abubuwan gwamnati kuran da wannan aikin ba tsakani da hmm. Allah. To mun gode kwarai da gaske injiniya bari mu koma bari mu je jihar Zamfara. wadi ne daga zamfara assalamu alaikum sunana armaya obaka yakin yaro to armaya yawa to muna sa ranka a da nake nan magana gaskiya ta gudun hijira muna kira ga sauran gwamnatocin jihohi ya kamata su tallafa mai gudun hijira domin muna ba ga yadda ake samun matsalar yan gudun hijira a dama da sai gaskiya gwamnati za ta ɗauki adar ma'aikata wani za su kula da yankunan gidan na gaskiya da zai yi a ƙarshe ku tashi lafiya daga ya obaka yakin yaro dan gawo to mun gode kure da gaske malam armiyawo bari mu je kaduna kuma wane ne da kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amin wa alaikum salam alhajin baɗi insha abin sha'abul alhaji mahmuda wato giwa rariya to alhaji baɗi duniya na sarinka to to gaskiya akan batun 'yan gudun hijira sai dai mu ce dai gaskiya abin da ya ba daɗi kuma kira za mu yi gwamnati musamman ni kiran zai yi gwamnati da allah ko da daga manyan su har zuwa ƙanana ni shawar zan ba su kan a ƙara ɗaukan jami'an tsaro ta hanyar cewa ko da ma irin kuɗaɗen su suke irin tafiye tafiyen nan na alawusu ɗin su su hakuri da shi domin a ƙara jami'an tsaro a ƙasa. saboda gaskiya duk wani samu kanshi a irin wannan gudun abin nan din wallahi ba daɗi mutum ya lura cewa in shi ta sama ya zai ji to mun gode kuma da gaskiya Allah ya wuce mu daga gaba Allah kuma ya tsare mu amin amin to yanzu bari mu je babban birnin tarayya wani ne daga Abuja Assalamu alaikum Assalamu alaikum salam sunana Musa Kekireri mu karamar hukumar Sumaila ta jihar Kano daga Abuja to bismillah Musa Kekireri To, alhamdulillahi nan gaskiya ya kamata a ce dama gwamnatoci sun mai da hankali kan maganar 'yan gudun hijira ganin yanayin yadda suke ciki kuma zan yi misali kamar yanayin yadda 'yan gudun hijira namu na najeriya ke ciki a kasashe makwabta kusan za mu ga zuwan wannan gwamnati ta shugaban kasa alhaji muhammadu buhari ya yi iya bakin kokarinsa na ganin cewar ya inganta ainihin abubuwan da suke gudanarwa na rayuwarsu don haka muna wa wannan gwamnati fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa ta kara me da hankali kan maganar yan gudun hijira amin sama amin alaibu musa ke kiriri bari mu koma mu je jihar bauchi wane ne daga bauchi yawa rabiu da tare da gwalalo karamar hukumar gama bauchi state nigeria tuma rabiu duniya na sarin ka to alhamdulillah ni dai shawarwari na kamata ya yan gudun hijira nan a tantance su a ga waɗanda za a iya kaiwa cikin biranen su a shigar da su biranen su a nema musu guraren zama a nema musu aikin na ƙauyuka kuma a shigar da su wasu ƙauyuka masu zaman lafiya a nema musu gonar to muna sarin ka to da alamar layinsa ya katse har yau dai muna jihar bauchi wane ne daga bauchi sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba bismillah to ra'ayina dai yana da kyau gwamnati ta taimaka musu sannan kuma ta kara jami'an tsaro sosai sosai sannan kuma masu hannu da shuni su ma yana da kyau su shigo su taimaka mu 'yan gudun hijira sosai domin su samu su ma su koma gidajensu na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi To mun gode kwarai Malam Ayuba kuma da kiran ka ne muka kawo ƙarshe muna mika godiya da waɗanda suka kira mu da ma masu kokarin shiga ba su samu shigowa ba. har yau dai shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Za mu yi amfani da wani bangare na lokacin da muke da shi a wannan shiri domin mu gaya muku sunaye da kungiyoyi ashirin da hudu nan da za su je gasar cin kofin kalubalen ka na bana na Afirka wato Africa Cup of Nations wanda za a yi kasar misalin Allah yadda. kamar da aka saba a kowane lokaci yana haka an samu kasashe da suka yi abin tarihi domin sun shiga a karin farko akwai kuma wasu tsofaffin hannaye da suka kasa shiga al misali kasashen burundi da madagascar da mauritania duk sun yi abin tarihi domin dukkansu wannan ne zuwa su na farko amma akwai gogagu irin su zambia wacce ita ce mata ci kofin a shekarar 2012 wacce ba ta samu zuwa ba kamar da ita ma gaban da burkina faso za a bar sa baya a gurguje ga kasashe 24 da za su je misira domin gasar cin kofin kalubalenka na wannan shekara na africa cup of nations sun hada da ghana wacce wannan ne karo na takwas da take shiga gasar da ita misira mai masaukin da kasar madagascar da burundi wacce ita ma karanta na farko na zuwa kenan akwai tunisia akwai senegal akwai mauritania wacce ita ma shigarta ta farko kenan akwai angola akwai kuma kamaru wacce ita take rike da kofin nan kuma za ta je domin ta ci comoros ci uku da babu a wasan da suka da ita ma kasar cote d'ivoire ko afirka za ta je nigeria ma za ta shiga cikin jirgin da zai je misar din bayan da ta samu nasarar cin seychelles inda ta zama gaba a rukuninsu na group e haka zalika ita ma uganda da ita za a yi kwallon nan ko kuma mali wacce ita abin da ma ya bambanta ta da sauran kasashe ita kadai ce kasar da tun da ta fara gwagwarmayar shiga gasar nan ba kasar da ta shaka har aka yi wasan aka gama ba wanda ta bi ta kanta sai kuma kasar gini da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma zimbabwe haka zalika ita ma tanzania wannan karo na farko da za ta je kuma za ta je ɗani bayan da ta ci uganda ci uku da babu ita ma kasar kenya da namibia da za su je misira akwai kuma jamhuriyar kasar benin wacce za ta je bayan nasarar da ta samu akan togo rabon ita benin da zuwa wannan gasa tun shekarar goma haka ita ma kungiyar afirka ta kudu bafana bafana za su je bayan da suka samu cin libya biyu da daya a wasan da suka yi jiya sauran kasashe uku na karshe da za su je gasar nan su ne gini bisau da algeria da maroko To a wani shani da ya shafi kwallon tamu ta Afirka har ila yau hukumar kwallon kafa ta Afirka wato FIFA ta yanke hukuncin hana wani alkalin wasa na kasar Togo da ake kira Koko Honimon Fagla taba kwallo har iyakacin rayuwarsa bayan da ta ce ta same shi da laifin cin hanci da rashawa. Hukumar kwallon ta FIFA ta ce ta kafa kwamiti ne wanda ya gano cewa wannan mutumin ya karbi cin hancin domin ya yi abin da ya ga dama a wata kwallon sada zumunci da ba ce ma ga kowace ce ba. ko bayan da ya hana shi taba kwallon na tsawon rayuwa har da an yanke hukunci ko kuma tare dala dubu uku na amurka akan fagla jima abin da ya sauka labaran wasannin wannan litinin kinin sai allah ya kai mu wata mun bar ku lafiya daga washington to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice za a kawo muku To a takaice bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya kwashe watanni yana cin mutuncin binciken da kwamitin Rabin Malaki yi akan alaka Rasha da kwamitin kamfen ɗinsa a zaben 2016. Yau Litinin Trump ya ce mai binciken ya yi aikinsa cikin daraja da ya wanke shi kan zargin haɗa kai da Rasha. Shugaban na Amurka ya sha kiran binciken da cewa bita da kulli ne kawai. Amma ya ce sakamakon binciken da Mala ya samar ɗari bisa ɗari abin da ya kamata kenan a ce ya samu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya katse ziyarar da yake a Amurka saboda harar roka da aka kai Isra'ila daga zirin Gaza, inda ya karbi babbar gudunmawar zaɓe daga shugaba Donald Trump ana dab da zai koma ƙasarsa a yau Litinin. Yayin da Netanyahu ke kallo ke kallo Trump ya rattaba hannu akan wata doka da ke ɗaukar Golan a matsayin wani yanki mai cin gashin kansa na ƙasar Isra'ila. rikicin siyasa a sudan ta kudu da kuma tashin hankalin da ke faruwa a wasu bangare na yankin afirka ya yi sanadin haifar da dabban 'yan gudun hijira da suke gujewa gidajensu don fatan samun rayuwa mai kyau gare su da 'ya'yansu yawancin su sun nufi kasar masar inda yawan da su ke haifar da rashin abubuwan bukata daya daga cikin 'yan gudun hijirar daga babban birnin Sudan Khartoum, El Hadi Usman ya faɗa murya Amurka cewa ya yi gudun hijira daga Sudan ne saboda tsangoma ta addini. Hadi ya aiki a matsayin marubuci kuma ɗan jarida har zuwa lokacin da 'yan sandan Sudan suka fara tsangomarsa saboda ya yarda ya koma addinin Kirista. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan dare sai kuma da safe za ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya ta ba da umarni julie gresham da injiniyanmu na wannan dare mr chan baba ya kuma kiri ne daga nan washington nake sallama da ku allah ya bamu alkhairin nan nasa amin summa amin mu kwana lafiya salamu alaikum